amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da saduwa a majlisi na goma sha uku na majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara wadda ta yi daidai da ranar ashirin 29 ga watan biyar shekara ta goma sha takwas ta miladiya yau za mu tashi aya ta arba'in da 42 insha Allah a cikin suratul kahar kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da aka rubuto wannan ya ce mutum ne ya yi saki uku a lokaci ɗaya ya ce na sake ki sannan bayan saƙonnin ya ce na sake ki bayan wasu saƙonnin ya sake cewa saƙonni kuma sa'o'i ok bayan waɗansu sa'o'i ya ce na sake ki bayan wasu sakonni kai la'ilaha illallah wai sakan ɗin ne aka mai da ta hausa wadda duk da dai <laughs> to bayan waɗansu sakan-sakan da ma ka haka ma ya ce daimakon sakonni ya sake bayan wasu sakonni sakon-sakon ya sake cewa na sake ki ma'ana ba cewa ya na sake ki saki uku da kalma ɗaya ba ya wannan sakin yake ya eh, saki uku ne ya yi saki uku wal ya zubila kuma ya saba ma Allah dan an hana mutum ya aukar da saki sama da ɗaya a lokaci ɗaya haramun ne kuma idan yayi yayi wannan ne abin da mazahibul fukaha suke qatibatan aljumhur kan cewa wanda ya saki uku da lafazi ɗaya ko ya afkar ya sake afkarwa ya sake afkarwa a majalisi guda duk wannan saki uku yayi saboda haka wannan shi ma ya yi saki uku kuma kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ce baka ji tsoron Allah ba ballantana Allah ya sanya maka mafita dan Allah ya cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to wanda ya ji tsoron Allah shine wanda ya saki irin yadda Allah ya ce masa yayi to in yayi irin wannan sakin sai Allah ya sanya masa makhraja amma wanda bai ji tsoron Allah ba bai yi saki yanda Allah ya ce ba ibnu abbas cewa yi innaka lam tattaqillaha fayaj'al laka makhraja banat minka ra'atun banat minka ra'atuk ya ce baka ji tsoron Allah ba ballantana Allah ya sanya maka mafita sau da haka ka ta rabu da kai ta yi bai nuna ta rabu da kai sai ta sake aure saboda haka a kula da wannan waɗansu mutane suna tsammanin za ka je ka samu fatawa wadda za ta ce maka yi ba komai saki ɗaya ne eh, ba komai saki ɗaya ne su ma kansu malaman da suke fatawa da wannan ai su ma ba kowace suke fatawar haka ba wa mu dai ni dai ba na fatawa da wannan na kan mazahibul arba'a abinda malik da shafi'i da abu hanifa da imam ahmad suka faɗa a bisa fatuwar umar ta idan mutum ya yi saki uku da lafazi ɗaya ko a majalisi ɗaya saki uku ne ya lizimce shi duk sannan kuma ya aikata haramu ya saba ma Allah saban Allah ba zai hana ingancin saki ba kamar yadda abdullahi bin umar da ya saki matarsa a cikin haila wannan sakin ya abku saba ma Allah ya yi amma wannan saba ma Allah da ya yi bai hana ingancin sakin da yi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizumta masa cewa kai kome ba a kome sai an yi saki ba kuma za a ɗauki wannan akan cewa ma'ana ta luga ba tunda ana magana magana ce ta mai shari'a sallallahu alaihi wasallam maganan mai shari'a ana ɗaukanta ta a zaurancen mai shari'a in yace kai kome ana nufin kome na shari'a wanda ake yin sa bayan an yi saki kuma shi kansa ibnu umar da aka tambaye shi an kirga maka wannan sakin yace an kirga mu saboda haka idan mutum ya yi saɓo, ya yi saki ba irin na sunna ba ya saɓa ma Allah kuma sakin yayi eh. a ah, sannan tambaya ta biyu wannan ya ce Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana malam wani wanda ba musulmi ba ne ya nemi in koyar da shi karatun alkur'ani zan iya koyar da shi ko a'a ya eh, ka koyar da shi ma'anar alkur'ani ba tilawa ba tilawa ka ce ya musulunta sai ka koyar da shi amma mai amfanin ka koyar da shi tilawar alkur'ani bayan ba musulunta zai ba dama ba larabe ne sai ka ce za ka koya masa don ya ɗauki ƙur'ani ya karanta da larabci amma tun da ba ba larabe ba ne yana so ya san ma'anar alkur'anin ne ka gaya masa ka fassara masa ma'anar amma ba ka koya masa yadda zai yi tilawa ba tilawa ta wanda ya musulunta ce in ya musulunta sai a koya masa tilawa sannan wannan ya ce a shekarun baya ka yi fatawa a wannan masallaci da cewa hayakin turaren wuta yana karya azumi to na ga mata a sama suna kunnawa kullum a lokacin tafsiri shin ko ya bayyana baya karya azumi ne an ba da fatawa a lokacin mu ba ma nan Allah ya saka da alkhairi a fatawa ta bata canza ba har yanzu tana nan wato a turaren wuta yana karya azumi yana da jurm don yana shiga cikin makogaro yana da shiga cikin makogaro kuma za ka ji makakinsa a cikin makogaranka don haka kada a sa turaren wuta da rana turaren wuta in za a sa a sanya shi bayan an sha ruwa amma ba da rana ba saboda haka yan uwanmu mata da ku sa turaren wuta ku dena don zai karya azumi wannan shine a shine abinda malaman matabar malik suka tafi a kai saboda yana da jurm ana jinsa a cikin makogaro duk da yake ba ci ake ba amma turare yana daga cikin jinsin abin da ana iya sashi a cikin abinci kamar za'afaran za'afaran ana sashi cikin abinci saboda haka yana daga cikin jinsin abin da za a iya cinsa don haka turare musamman ah, wanda yake wanda yake turaren da zai tashi da hayaki ya shiga cikin hanci yana tafiya har cikin makogaro kuma in ya kai makogaro zai tafi cikin ah, tumbin ciki ne saboda haka yana karya azumi akan haka aka yi fatuwa don haka a daina yin turaren wuta na fesawa haka zalika shi na fesawa idan ya zamanto shi ma irin mai hawa kaɗin ne mai tashi wanda za ka ji shi a makogaro shi ma mutum sai ya nisance shi amma wanda yake mutum zai fesa shi a jikinsa daga nesa wanda yake a nesa daga inda fuskarsa take ba zai taso har ya shiga cikin bakinsa ba a ya shiga cikin hancinsa har ya kai ga makogaro to shi wannan babu laifi sanya turare babu laifi akan sanya turare domin ba a ce ba a yin ado lokacin azumi ba mutum zai iya yin ado ya sa kaya masu kyau ya fesa turare da sharaɗin cewar turaren ba irin mai hawa ka bane wanda zai rinka shiga makogaro air freshener shi ma yana da wannan hukunci kamar turaren wuta ne air freshener kamar turaren wuta ne idan shi ma air freshener yayin da ake fesa shi musamman ga mai fesawar idan yana azumi za ka rinka jinsa zai iya shiga cikin makogaro don yadda yake tasowa saboda karfinsa yana ana shakarsa za ka ji abin nan tasirinsa makakinsa a cikin makogaranka na'am wani sana'ar sanuka ai mun yi bayanin wannan lokacin da muka yi laccan azumi cewa akwai wanda yake halin ɗabi'arsa halin rayuwarsa wato in aka ce ba zai shiga cikin wannan halin ba zai shiga cikin takura ba larura ba ne amma bukata ce in aka ce mutum ba zai yi sana'a ba sai da daddare saboda haka da mai zai ci abinci saboda haka malamai suka yi nassi a kan cewa wanda yake aikinsa shi ne nika saboda haka a gari zai iya tashi ya rinka shiga cikin bakinsa ka rinka jin makakin shi suka ce an masa afuwa saboda mai babin larura babin larura cewar ba shi da zaɓi kuma Allah maɗaukakin sarki addini ya zo da shi ne domin ya ɗauke mana takura kuma da ƙa'ida da malamai suke cewa al'amuru idan ba tasa al'amari idan ya takura sai a sami yalwa da abin da yake mai tsanani to za a samu sauƙinsa a cikin shari'a Allah maɗaukakin sarki yana cewa kada ku ci dukiyar ku da ƙarya malam ina son wace irin dukiya ce za a ci da ƙarya duk dukiyar da ba taka ba wato kada ka ci ta kada ka ci wannan dukiyar ta hanyar da bata dace ba shine ah, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu malum la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi zuciyar ah, dukiyar ah, mutum musulmi ba ta halatta sai da daɗin ransa me da daɗin ransa shine wanda Allah ya bayyana a alqur'ani illa an takuna tijaratan an taradin minku da kasuwanci bisa yarda tsakaninku ka yarda shi ma ya yarda to wannan shine abin da ake nufi hanyoyin da ake cin dukiya ba da karya suna da yawa ka ci dukiya ta riba ka ci kwace ka yi sata ka ci dukiya da algus ka ci dukiya da yaudara ka ci dukiya da ɓoye aibi ka ci dukiya ta hanyar ciniki wanda yake na gara ciniki wanda ba a yadda da shi ba a cikin shari'a duk cin dukiya ne ba da haƙƙi ba saboda haka duk Kan cinikayya wanda aka ce haramun ne a cikin shari'a to dukiyar da aka samu ta hanyar wannan cinikayya cin dukiya ne ba da haƙƙi ba to sai kuma sauran abubuwa na laifi da ake yi da dukiya kamar kwace kamar sane kamar yaudara kamar cin amana duk waɗannan su kuma duk suma suna daga cikin cin dukiya ta hanyar ƙarya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي طاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ذلك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا نعم الله يتي وأحيط بثمره sai aka halakar da 'ya'yan itacen nasa dukiyar tasa sai aka halakar da ita al shine kewayewa ana amfani da wannan kalmar domin nuni ga halaka kamar yadda annabi yaqub ya ce ma 'ya'yansa yake cewa la ni bihi illa an yuhata bikum lalle ku dawo mun da yusufu sai dai in an halaka ku illa an yuhata bikum saboda ka san abokan gaba idan aka ce sun yi wa mutum kawanya ka san aka ce abokan gaba sun yi ma mutane kawanya ma'ana sun gama da su sun halaka gabaki daya to wa uhita bi thamarihi aka halakar da 'ya'yan itatuwarsa wannan ma kira'o inda suka zo a waccan tazo wa uhita bi thamarihi kira'ar asim wa uhita bi thumurihi qira'ar jumhur wa uhita bi thumrihi qira'ar shi abu duk ma'anarsa shine 'ya'yan itace da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah sai ya halkar da ita fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai ya wayi gari wannan ishara ne ga cewar wato cikin dare Allah ya saukar mata da halaka da daddare kawai sai ya wayi gari ya ga dukiyar babu ita fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai ya wayi gari yana jujjuya hannunsa irin yadda mutum ya yi nadama in mutum ya yi nadama ya yake yi sai ya rinka haka yana juya hannunsa ko kuma ya rinka haka yana sa hannu a cikin yana jimami yana sa hannu a cikin wannan waɗansu fasara cewa yana tafi yana tafa hannu amma tafi ai ban mamaki ne yawanci abin da yake nuna nadama shine ga mutum yana haka na cewa ga abin da ya same ni ga abin da ya same ni ko kuma ya rinka sa hannu a nan yana cewa to wani yau kuma ga abin da ya samu yana sa wato bayan hannunsa a cikin tafin wannan hannun hali dai na nadama haka yawa yi gari yana ta nadama da ku ne mai izza mai cewa ya fi masu taimako yana da masu taimako yana da wane yana da kaza yau sai gashi a zamanto abin tausayi yana nadama wa hiya khawiyatun ala urushiha yana alhali tana wato fadadda ta fada akan wato daga akan al'amudanta an san gonar inibi yanda inibi ake masa rumfa wanda yake tafiya akai wanda yake yado akai to sai gabaki ɗaya ta ruguje ya zamanto ta zamanto kawai turbaya babu wannan duk wannan rumfar da inubin da komai duk ya faɗi da 'ya'yan itatuwar da azzara da yake tsakani shukar da ke tsakani na hatsin ita ma duk ta lalace wannan misalin kalmar nan wahiya khawiyatun ala urushiha wato kalma larabci ne wanda yana daga cikin larabcin da alkur'ani ne ya zo da shi laraba ba san irin wannan karin maganar ba wahiya khawiyatun ala aw ladhi marra ala qaryatin wahiya khawiyatun ala urushiha ko kamar wanda ya wuce ta wata alƙarya alhali ta kife akan al'amudanta wato kai ka ce kamar rumfa ci? idan ka sare al'amudin rumfa ta kife ta yi ƙasa kaga babu zancen wani gini ba komai to alƙarya in ta ruguje shine alƙur'ani yake wannan uslubi aw kallazi marra ala qaryatin wanda kissarsa ta zo a suratul baqara wanda ya wuce wata alƙarya alhali ta rushe ta ruguje ta zamanto kufai yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha da kuma a can su dama wuri uku ne da kuma a can suratul hajj wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attala su ne dama wurare uku ɗin duk kinaya ne ga nuna cewa nan ya ce wato da yawa alƙarya da muka halakar da ita alhali tana cikin zalunci to fahiya khawiyatun ala urushiya to ga ta nan ta ruguje ta kife ta riddige akan al'amudanta babu sauran alama nata ta zamanto kufai to wannan ita ma gonar ta sa haka ta zamanto fa asbaha yuqallabu kaffaihi na'am fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai ya wayi gari yana jujjuya hannunsa akan abin da ya batar akanta cewa gashi na kashe kaza na kashe kaza duk dukiyar tawa a ciki nasa da ajiyata da komai da ribar bara da komai da komai duk a ciki nasa gabaki daya ta tafi to ba mai iya wannan sai Allah gabaki daya ya kare ya mutum ya mai da shi talaka fitik lokaci daya to wannan sai Allah fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusha wa yaqulu kuma sai gashi yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ya kai tona ina ma ban yi tarayya da komai ba a cikin bautar ubangijina ina ma ban yi tarayya da wani ba a cikin bautar na. sai ya tuno da wa'azin dan uwansa A akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula na huwa Allah rabbi wala ushiriku bi rabbi ahada sai ya tuna da wannan wa'azi to ina ma ya kaito na wato shi kaito shine a wato attamanni lait wanda zaka ce ina ma ina ma wato wannan ina ma ina ma da Hausa suke cewa da na sani keya ce ta tafi ta riga ta ba za ta dawo ba wato kiranta kake yi ga lokacin ki ya zo toho dawo shine ma'anar ya laita ni kana kira ma kanka kai to cewa ina ma wannan abin bai faru ba ina ma ba kai ba lam ushrik bi rabbi ahada ina ma a ce ban yi shirka da wani da wani ba tare da ubangiji na to Allah ya ce walam takul lahu fi'a walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah to wata jama'a da za su taimake shi ba ta kasance a gare shi ba wata jama'a da za ta taimake shi ba in banda Allah Ba ta kasance a gare shi ba wama kana muntasira ko bai zama mutum mai taimakon kansa ba ba zai iya taimakon kansa ba waye isa ya taimaki kansa daga azabar Allah ba zai iya ba saboda haka da da yake cewa ana ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa a'azzu nafara nafi buwayar mutane ga bayi ga 'ya'ya, ga maroƙa, ga 'yan maula duk ina da su to Allah ya ce to duk wannan kirarin da yake makansa da alfaharin da wannan al'amari ya faru walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah babu wata jama'a da za su taimake shi ba Allah ba da ta kasance gare shi Jama'a tasa babu wani wanda ya isa ya hana wannan to abin da yake daga Allah to idan watakila zaka ce to ai watakila yana da karfi da tanadi da shiri da dabara watakila yayi inshora hmm? watakila yayi wannan to wa ma kana muntasira ba zai iya bai kasance mai taimakon kansa ba saboda abu ne da ya zo daga Allah ya riga ya kare kenan to Allah madaukakin sarki yace ce hunalikal walayatu lillahi alhaq to a cikin irin wannan hali a cikin irin wancan hali irin halin da ya shiga alwalayatu taimako lillahi daga Allah kadai yake alhaq wanda yake ubangijin gaskiya wato a cikin irin wannan hali to wannan ne zai nuna maka alwalaya taimako da jibintar lamari bil haƙƙi na Allah ne domin shi gashi da da me ya dogara ba ya dogara da yawan dukiya ba yana alfahari da shi da yawan jama'a da yawan mataimaka to yayin da rukon Allah ya zo alwalayatu lillahi alhaq jibintar lamari da taimako na Allah ne ubangijin gaskiya an sifanta Allah da cewa alhaƙi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fata'ala Allahul malikul haq Allah shi ne gaskiya domin duk wani ƙarya ne Shi ne wato ubangiji wanda yake gaskiya haƙan ba waninsa ba to taimako na haƙiƙa wato ga Allah yake a cikin irin wannan hali randa da rukon Allah zai zo to lokacin nan a lokacin nan yake bayyana domin shi wannan mutumin da ya kafirce ma Allah sai gashi yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban yi shirka ba ban yi shirka da Allah ba da wani abu kuma hunalikal walayatu lillahi alhaq wata ma'ana da malaman tafsiri suka bayyana suka ce to anan ne wato taimako da jibintan lamari yake tabbata ga Allah da gaskiya wato ubangijin gaskiya domin Allah ya bayyana jibintar lamarinsa ga wannan bawan wannan mumini mai imani da Allah domin abin da ya gaya masa sai gashi Allah ya tabbatar da shi sau da haka tamkar Allah ya taimake shi ne akan hujjarsa domin daga lokacin da zai zuce to ba na gaya maka ba ba abin da nake gaya maka ba kenan da ya raina shi ya ɗauke shi ba komai ba sau da aka a cikin wannan wa'azi ne ga shi, da suke ganin cewar suna da dukiya sun fi fuqara'ul ne. su su ne Allah ya ba su dukiya a ware musu waje a ware musu a zama na musamman kada su zo su zauna tare da waɗanda Allah bai ba su komai ba su sun fi ƙarfinsu to kuna alfahari da duniya to ku sani fa cewar shi lokaci zai zo wanda wilayar Allah za ta tabbata ta gaskiya ga muminai take to kamar irin wannan shi kar ku bari kuma irin wannan misali na sahibul janna na ma'abucin wannan gona ya zo ya same ku ya zamanto ko da za ku yi imani amma za ku yi imanin ne bayan kun riga kun azabtu bayan kun riga kun daddaku yanzu kamar abin da ya faru ga su abu sufiyan bayan sun sha wahala da yaƙoƙi da rashi da watsewar dukiya da ƙasƙanci wajen larabawa da wulaƙanci sannan daga baya aka zo aka zube su kamar ribatattun yaƙi a farfajiyar harami a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna jira su ji abin da za a yi da su sannan ya ce musu to izhabu fa antum mutlaqa ku tafi na sake ku na kyale ku sannan a lokacin suka yi imani bayan sun sha wahala to kaga kamar wannan ne bayan dukiyar ta tafi a lokacin kuma yake ce yake cewa ina ma bai imani in ma yayi imanin kenan waɗansu malamai sun ɗauki hunalika da ma'anarta ranar alkiyama cewa a ranar alkiyama alwalayatu lillahi alhaq wato jibintan lamari da taimako ga Allah yake na gaskiya domin a wannan ranar za ka ga kan cewa babu wani wanda yake da waliyi babu wani wanda yake da mai alfarma babu wani wanda yake da mataimaki sai Allah sai Allah ne yake sai Allah ne kawai zai to a lahira zai bayyana saboda haka suka suke cewa wa ma kana muntasiran hunalika bai kasance mai taimakon kansa ba hunalika a can rana alkiyama alwalayatu a wannan rana wato jibintar lamari da taimako lillahi alhaq ga Allah take ubangijin gaskiya to sannan Allah yayi kirarin ban girma ga kansa wanda yake a cikin sa ya kunshi wato kwadaitarwa ga mu'minai yace huwa khairun sawaban shine wato mafifici wajen bayar da sakamako wa khairun uquba kuma shine mafi fici mafi alkhai wato shine mafi fici ga kyakkyawan karshe wanda ya rike Allah shine ya samu rukon rukon wato lada mafi fici kuma ya samu rukon karshe wanda yake mafi kyau tabbas duk wanda ya rike Allah ba zai tabe ba yanzu wannan me ya rike dukiyarsa ya rike to a cikin wannan waɗansu malamai suka ce wannan bawan Allah mumini la'alla saboda gaskiyarsa wajen wa'azi da yi, sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da raja'insa da yake cewa fa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik ina ƙauna ubangiji na ya bani abin da yafi taka ya abin da yafi gonar taka alkhairi kai kuma taka ya halakar da ita to sai Allah ya tabbatar da ƙaunarsa. wa in ma kuma ilhama ce Allah ya yi masa saboda iliminsa da cewa ya sani daga sunnar Allah cewa yayin da mutum ya zamanto mai alfahari mai fariya da abin da Allah ya bashi mai takabburanci akan waɗanda suke su Allah bai basu ba to Allah zai to Allah zai gaggauta halaka gare shi sunnar Allah ce kamar yadda muka ambata jiya yadda Allah ya yi da ƙaruna da kuma yadda Allah ya yi da wannan wanda yake tafiya yana takama a cikin kayansa masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa ƙasa ta nutsar da shi yake tafiya har shekara saba'in sai a lokacin ne ya kai ƙuryarsa to sunar Allah ce wannan to saboda haka a cikin wannan akwai nuna kan cewar akwai wa'azi ga ƙuraishawa da suka zo suke a lokacin da alƙur'ani ya sauka lokacin da wannan surar ta sauka ƙuraishawa da suke alfahari da dukiyarsu da matsayinsu da izzarsu da suke da ita hmm, a cikin garin makka suke wannan ya hana su su imani to Allah yake musu wa'azi da kuma duk wanda ya ɗauki hali irin nasu shine wanda yake yana alfahari da duniyar da ya samu wadda har ta sanya shi kan cewa baya kula da Allah baya kula da haƙƙin Allah baya kula da imani da addinin Allah to wannan wa'azi ne a wato surar take wannan surar wato wannan ya ƙunshi wa'azin da Allah madaukakin sarki yake yi ga wato ga irin wannan jinsi na mutane kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar domin kada su rudu da duniya kada mutum ya rudu da abin da Allah ya bashi har ya sanya shi wannan abin ya raba shi da Allah domin duk wanda ya rabu da Allah to hunalikal walayatu lillahi to za ka zo ka buƙaci Allah a lokacin da zai bayyana gare ka cewa alwalaya wato jibintar lamari ga Allah take shi ne kuma ubangijin gaskiya wannan ita ce a jumhur hunalikal walayatu sai dai al'akawanu wato su ne alkisa'i da hamza da kuma abu amr albasri su suka karanta ta hunalikal wilayatu hunalikal wilayatu lillahi alhaq alwilaya bi ma'ana almulku wasu sultan to a can ne wato a ranar lahira mulki da iko yake eh, wato matabbaci ne ga Allah ubangijin gaskiya domin Allah ita ce ranar limanin mulkul yau a wannan rana to in maka ɗauke ta cewa hunalika bi ma'ana ay yawmal qiyamati ranar alqiyama alwilayatu a bisa wannan qira'ar mulki da iko lillahi na Allah ne alhaqi ubangijin gaskiya ko kuma ya zamanto mu ɗauki ita hunalika ɗin da ma'ana wannan halin da aka halakar da dukiyar wannan mai alfahari to a wannan halin ne mulki da iko yake tabbata ga Allah ubangijin gaskiya domin a lokacin ne zai san cewa ashe abin da yake ganin ya tanada na izza na taron jama'a da dukiya ba shine iko ba ba shine mulki ba mulki da iko na gaskiya na Allah ne to wannan halin nadama tana tabbata ga duk wanda ya rike duniya sai Allah ya zo ya nuna masa sa musamman in ya zama to mai alfahari da ita to bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan wa'azi gare shi kuma ya tabbatar da muminai ya tabbatar da muminai da ma wannan magana cewa hunalikal walayatu lillahi alhaq domin mumini da ya san cewa ba shi da kowa sai Allah to aka ce masa ga hali wanda yake mulki da iko na Allah ne ubangijin gaskiya sai ya ji daɗi cewa lokaci na zuwa wanda Allah zai nuna masa cewa ni zai nuna cewa ni dan gatansa ne wannan sai ya bashi tasliya da kwanciyar hankali kuma sai aka dada kara kwantar da hankalinsa aka ce huwa khairun sawaban ai ba bayan wannan ma akwai lada da zai bashi ladan da yake shine mafi kyau kuma wa khairun uquba karshen al'amarin nasa ne shi zai samu kyakkyawar akiba akiba babu abin da ya kaita hmm. shi yasa zaka ga menene turawa suke cewa menene there is light at the end of the tunnel wato in ka shiga cikin rami in kana hango fitila haske a ƙarshe kasancewar akwai tsira amma in ka shiga ka gaba ba alama haske duɗin kake gani to bakin ciki ma sai ya kashe mutum amma in kana hango ƙarshe akwai fitila akwai haske kasan za ka cimma mafita to shi ne ma'anar uku ba kyakkyawan ƙarshe yayin da kake hangowa cewa ƙarshe zai yi kyau to Allah Shi shine khairun shi ne mafi kyakkyawan alkhair wato mafi mafificin ƙarshe, ga waɗanda suka yi imani to ka gani akwai tsoratarwa da gargaɗi sannan kuma akwai bishara ga ma'abuta imani da Allah to sannan kuma duk dai menene ya sanya wannan menene ya sanya wannan takabburancin duk ba dai duniya bace to sai Allah ya yi wa'azi akan ita kanta duniyar baki daya Allah ya ce واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah ya ce Allah ya ce wadrib lahum hayatid dunya to ka kwatanta musu ya rasulullah ka kwatanta ma su waɗanda suka rudu da kawar duniya mushrikai da duk kuma wanda ya rudu da kawar da adon duniya ka kwatanta musu misalin ita rayuwar duniya din nan kama in ita fa tamkar ruwa ce Anzallahu minas sama da muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ard sai tsirran ƙasa suka cuɗanya da shi suka cuɗanya saboda saukar ruwan wato ma'anar cuɗanyarsu wato suka yawa suka sarƙafe suka haɗe da juna yanda wato idan aka saukar da ruwa idan tsirrai suka fito yanda za ga suna shiga cikin juna ka ga baki ɗaya ƙasa ta ko ta zamanto kore shar to haka rayu wato a tsirran ƙasa suka haɗe da juna saboda saukar ruwan fa asbaha hashiman sai bayan nan kuma sai ga shi ya wayi gari hashiman riddigagge ya diddige ya zama to busasshe kasashe ya kakkarye tadruhur riya. iska tana ɗaukansa tana jefar da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira shi ku Allah ya kasance a cikin dukkan al'amari dukkan wani abu muqtadira mai wato mai ƙarfin iko ne wato ikon nasa iko ne mai ƙarfi ba abin da yake gagara ikonsa ballantana shi ikon Allah ma ba abin da yake gagararsa to wato ita rayuwar duniya ita ce babban ita ce taima take ma wato kafirai shamaki daga imani da lahira saboda me saboda ruduwa da ita tunda Allah ya sifanta ta haka take wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur jin daɗin mai ruɗi ne ita rayuwar duniya ruɗi gare ta hmm. shi yasa sayyidina ali radiyallahu anhu yakan ce ke duniya je kiki ruɗu wani ba ni ba saboda ita ɗabi'ar duniya kenan to shine Allah ya kamanta misalinta ya kusantar da ita domin wa'azi akan cewa kada ku taɓa ɗaukan rayuwar duniyan nan wani abu ba mai dawwama bace misalinta kamar ruwa ne wannan misalin na duniya haka Allah ya rinka buga misali na rayuwar duniya a wurare da dama a cikin alkur'ani kamar a cikin surat yunus inna ma matsalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul min mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idan aka al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha da kuma a cikin suratul hadid ilamu annama al-hayatu duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun bainakum fil amwali wal auladi sai ce ka kaman misalin mamakon ruwa ne a ajabal kuffara nabatuhu wanda tsirransa yake burge yake wato yake burge manomi a ajabal kuffara nabatuhu ka mathali ghaithin a ajabal kuffara nabatuhu thumma hiju. fatarahu musfarran sannan sai ya zagwanye sannan ya bushe sai ga ya koma fatsi-fatsi ya koma yalo sun ma ya kunu hutama sun ma ya ta can zumar ce aiko sun ma ya kunu hutama sannan ya kasance hutam abinda yake azabun shadidun wa عذاب min Allahi wa ridwan wa wa الحياة الدنيا illa متاع الغرور yace a lahira kuwa akwai azaba da kuma gafara daga Allah da yardarsa rayuwar duniya bata zamanto ba illa wato jin daɗi na ruɗi, to haka duniya take rayuwar duniyar ga baki ɗaya ga wanda ya same ta haka take kun ga misalin da muka kawo a jiya a karatu na cewa a clip da ake taraɗawa yadda za ga an nuno yaro tun lokacin yana ciki har aka haife shi yana tashi yana tashi har ya zama to ɗan saurayi kyakkyawa mai ƙarfi mai nishaɗi ya zamanto gwarzo ya gama cikarsa kuma sai kuma a soma zara nan sai ya soma rakwafawa sai ya soma fatar ta soma yamushewa gashin ya soma koma fari mm, jikin ya soma zamantowa a mai yaushi wannan laushin da wannan kamawar jikin babu ya soma saki ya zamanto tsoho tukub sannan kuma sai ya koma cikin kabari to haka rayuwar duniyar take kaga ya taso ya kai wato cikarsa da gwarzantakarsa ne kamar yadda Allah yake saukar da ruwa in ya saukar da ruwa ruwan farko watakila ba za ga komai ba ƙasa dai ta yi ni'ima sai a hankali sai ga tsoro ya soma fitowa tsoro ya soma fitowa in Allah ya yanke ruwan sai kaga ga shi kenan ta koma ke ƙasarsa amma ruwa ya ci gaba da saukowa sai ga yana tashi har sai da tukuna ya cika cikarsa ya zamanto bayan ƙasa ya zamanto kore shar da ni'ima idan iska ta zo sai dai ta kada shi ba ta ta kwashe shi ba sai ta kada shi kaga yana kwanciya yana tashi yana kwanciya yana tashi abin kyan gani ga dukkan mai dukkan mai sau hmm? to sannan kuma daga baya ya zai koma idan aka yi girbi hmm, sai kaga gashi nan da abin nan ya zamanto kara karan nan ya zamanto riddigagge sai dai ma an an yi iska hagadi ya zo ya kwashi ɗan abin da ya saura kaga ta kasar ta sake koma ke kasarsa wato ma'ana babu tabbata ga duniya babu tabbata gare ta duk abin da ka samu to wannan ga duniyar mai duniya kenan to ita ma kuma kanta duniyar ga baki ɗaya haka take kamar yadda surat yunus ta nuna wato Allah maɗaukakin sarki ba zai halakar da duniyan nan ba zai kawo ta ba sai tukuna ta gama cika da adonta hatta idan aka zatil ardu ha. har sai idan ƙasa ta gama ɗaukan kayan adonta wa zayyana ta ƙawata wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abuta cikinta suka tabbatar cewa su suna da cikakken iko a kanta a taha amuruna lailan aunahara sai umarninmu sai lamarinmu ya zo mata ko dare ko rana faja allaha hasidan sai mu sanya ta ta zamanto wato sassababbiya ka an lam tagna bil ams kamar bata rayu ba a jiya kamar babu ita Ga baki ɗaya duniyar ba wanda zai gaya maka wannan sai Allah domin haka ya tsara abinsa abin da zai faru kenan to shi yasa wannan sai ya zamanto wa'azi ne ga kada ka rudu da duniya domin su waɗannan waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ke musu wa'azi menene yake hana su sauraron wa'azin da Allah da wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruduwa da duniya rudi da duniya shine yake hana mutum yayi tunani akan ayoyin Allah saboda yana ganin kan innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna shi mutum yana dagawa dan ya ganshi mawadaci kullun tunanin da yake a cikin lissafin kuɗi a cikin yadda zai ƙara jin daɗin duniya a cikin yadda zai ƙara ƙawata ta ba shi da lokaci da zai tsaya ya tambayi kansa wai wane ne ni ne wai me ya kawo ni nan me makomata me ma'anar wannan halittar menene me yasa aka yi duk waɗannan abubuwan da aka yi ba shi da lokaci da tsaya wannan tambaya in ma wannan tambayar ta dame shi sai ya hambudu magani ya yi bacci saboda ba shi da ansa kuma abin zai dame shi shi ko ya samu duniya ba mai damuwa ba ne. duk da wannan abin yana nan cikin zuciyarsa yana damunsa in bai sha barasa ba sai ya hambudu kwaya to ita rayuwar duniyan nan ka yaya kanka daga gare ta shine fa'idar da Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo wannan wa'azi. waɗanda suke ruɗuwa da duniya wanda har duniyarsu ta hana su su yi tunani kan saƙon Allah kuma duniyarsu take sanya musu alfahari da fariya da izza gabarin su zo su ji inda ake karanta ayoyin Allah saboda suna ganin kan su sun fi karfin wannan majalisi wannan majalisi ba irin nasu bane ina su wane su su sai dai su je club da ba a shiga sai mutum yana da sai mutum tukuna a cikin account ɗinsa akwai zero guda shida sannan zai iya shiga wannan wajen in ba kana da zero zero guda shida ba ba za ka iya zamantowa memba ba to su irin wannan majalisin shine nasu ba majalisin da za su ga wato 'yan samari irin su ashabul kafi ba ba irin wannan shine ne su ba ba majalisin da za su ga fuqara'u ba irin fuqara'ul muhajirin ba majalisi da za su ga bayi ba su wannan ba shine ne su ba to duk me yasa suke wannan ba rayuwar duniya ce ta ta su ba to ga misalinta Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta musu wannan misalin na rayuwar duniya to sannan sai Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da 'ya'ya su ne adon rayuwar duniya abinda ta gada kenan dukiya ita aka fara ambato saboda ne? saboda ita dukiya bisa ɗabi'arta wato kowa yana santa hatta yaro yana son dukiya ‘ya'ya eh, kuwa fa ɗan ƙaramin yaro bai san ya so ‘ya'ya ba eh, ɗan ƙaramin yaro bai san ya so ‘ya'ya ba tsoho wanda ya yi ya yi jikoki bai damu ma da bai da ya ci gaba da haihuwa ba ko ya daɗa ƙara samun jikoki in jikoki ne ya samu wanda suka yi masa amma duk tsufansa yana son kuɗi to shi sai aka fara ambatansa saboda shine babban shine adan jagaba na duniya to da almalu din da albanuna din da suke zinatul hayatid duniya ga baki ɗaya rayuwar duniyar an ce mai karewa ce wato da dukiya da 'ya'ya adan rayuwar duniya ne amma masu ƙarewa ne wal baqiyatu salihat masu wanzuwa kuwa sune al wato masu wanzuwa kuwa as-salihat ayyuka nagari kyawawan ayyuka khairun inda rabbika thawaba su suka fi su suka su ne mafificin alkhairi ga lada a wajen ubangijinka wa khairun amala kuma su ne suka fi alkhairi ay burinsu wato wannan shine fa'idar da maimakon a ce al'amalul baqiyat tunda ai al baqiyat sifa ne ga ayyuka amma abin da yasa aka kaddamar da al baqiyat dan a nuna cewa al malu wal banuna dinnan da suke a dan rayuwar duniya karewa za su amma masu wanzuwa ko fa menene masu wanzuwa sune al baqiyat sai aka fade su wal baqiyatus salihat amma masu wanzuwa na ayyuka na gari to su ne suka fi alkhairi wajen lada to albaqiyatu salihat su ne wato ayyuka waɗanda suke ba za su ƙare ba shi ne mafificin abin da za ka samu a duniyan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da cewa su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin sunanin nasa'i da kuma amalul yaumi wal laila annabi sallallahu alaihi wasallam yace an li anfusikum junna ku ɗaukan makawukan ku garkuwa suka ce awamin aduwin habara ya rasulallah saboda makiyi ne da ya zo ya rasulallah za mu ɗauki garkuwa yace la bal minan nar garkuwarku daga wuta sai suka ce mecece wannan garkuwar ya ya yace ku ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace hunna muqaddimatun mu'aqibatun mujannibatun wa hunna albaqiyatus salihat wato sune dawaki da suke gaba da dawakin zage da suke baya da dawaki da suke dama da hagu rana alkiyama haka za su kara bawan Allah gaba da baya dama da hauni suna tare da kai ranar alkiyama ya ce wa hunnal baqiyatus salihat kun ga tafsiri daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan kalmomi guda hudu a waɗansu daga cikin riwayoyi na sahabbai da tabi'ai daga ciki daga riwaya daga ibn abbas haka zalika daga sa'id ibn al-musayyib da ƙarin wala haula wala quwwata illa billah riwayar sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne sayyidu tabi'in tana cikin muwatta ita ce malik ya ruwaito wato subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billa. waɗannan kalmomi biyar su ne albaƙiyatu salihat a wata riwayar an ce as-salawatul sallolin nan guda biyar su ne albaƙiyatu salihat waɗansu kuma malamai suka ce dukkan ayyuka na gari sun shiga ciki haka ne amma babu kamar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara haka ma sayyidina Uthman shi ma haka ya fassara wannan kalma dan wataran kamar ya zo hadisi ne Hassan a cikin Musnad al-Imam Ahmad ya alwala irin alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗi falalar alwalar cewa to idan mutum ya irin wannan alwala ya yi sallar la'asar to abin da ke tsakanin la'asar da azahar na fufuka da ya yi Allah zai yafe masa idan ya yi sallar azahar abin da ke tsakanin azahar da asuba Allah zai yafe masa in ya yi la'asar abin da ke tsakanin la'asar da azahar Allah zai yafe masa in ya yi magariba abin da ke tsakanin magariba da la'asar Allah zai yafe masa in yi isha abinda ke tsakanin isha da magarba Allah zai yafe masa in yayi asuba to abin da ya kwana tsakanin asuba da isha Allah zai yafe masa sai ya karanta innal hasanati yudhibna sayyi'at sai waɗanda suke wajen suka ce ya amiral mu'minin to wannan sune alhasanat to waɗanne ne albaqiyatus salihat wato suna ji ana faɗa suna so su sani daga sa ba tare da cewa ya faɗa ba daga farko sai ya gaya musu ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al azim ya ƙara da al’aliyyar azim saboda haka wannan kun ga Allah maɗaukakin sarki ya ce kyawawan waɗannan su ne masu wanzuwa duniya ƙarewa take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku yana bin mamaci da iyalansa da dukiyarsa da aikinsa Fayabka wahid wa yarji'u ithnan ɗaya sai ya zauna tare da shi biyu su dawo da dukiyarsa da 'ya'yansa sai su dawo amma aikinsa sai ya zauna tare da shi to ka gani shi ne almalu wal banuna zinatul hayatid duniya rabuwa suke da kai in baka rabu da su ba su za su rabu da kai domin in suka je suka binne ka ba wanda zai ce zai zauna tare da kai idan da wani zobe idan da wani wani agogo naka aka binne ka da shi an manta zuwa za a tono a ciro a ce rabon magada ne agogoma ko zobe ba za a bakka da shi ba fito da shi za a yi amma abinda zai kasance tare da kai menene shine albaqiyatu salihat abinda ka kaddamar na aikin ka to sai Allah ya kira su kun ga irin sunan da Allah ya kira su albaqiyat as-salihat albaqiya daga albaqi wato wanda yake mai wanzuwa baya karewa ma'ana ba sa karewa saboda kyakkyawan aikin da kai tun a nan duniya zaka same shi ba wai sai a lahira ba eh ba wai ba za ka samu duniyar da shi ba domin mai Allah ya ce man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun yannahu hayatan ba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya kyakkyawan aiki mm, ko mace ko namiji alhali kuma shi mumini ne to za mu jiyar da shi daɗi rayuwa kyakkyawa sannan mu ba shi lada da mafi kyawun abin da ya aikata saboda haka a nan duniyar za ta yi kyau za ka samu duniyar eh, in sadaka ce kake bayarwa ƙari ne zai ta zuwa daga Allah maganin cuta ka samu lafiya haka zalika in azumi ne ka samu ingantacciyar lafiya ka samu tsoron Allah ka samu lada ka samu nisanta daga sharri ka samu nisanta daga shedanun mutane daga shedanun aljanu saboda haka za ka samu a duniya shi yasa suka zamanto baqiyat sannan kuma za su sadu da kai ba wai za su je su jira ka ne a lahira ba tun a kabari tun a kabari za ka same su domin a kabari mutum Allah zai kawo masa yayin da yake cikin kabarinsa wanda a saurayi mai kyakkyawar sifa mai kyakkyawar kama mai kyakkyawan tufafi kamar yadda ya zo a hadisin albarawo ibn azu sai mumini sai ya ce kai kawane ne wannan fuskarka fuskar wanda ya zo da alkhairi ne sai ce aini ne kyakkyawan aikinka sai zo ya ɗebe maka kyauta kewa ya ɗebe maka kewa sai ka rinka cewa Allah ai gaggawar tashin alkiyama mana to kaga tun a cikin kabari za ka same shi to sannan kuma ka je ka same shi a filin tashin alkiyama ka same shi a cikin aljanna gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muqaddimatun muaqibatun mujannibat suna wato dawakin gaba da dawakin baya da dama da hauni suna tare da kai ranar alkiyama haka za su zamanto su ne za su rinka maka shafa'a to kuma ku duba ku gani daga cikin rahamar Allah gare mu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ya sauƙaƙa mana baqiyatu salihat al albaqiyatus salihat inna masu saukin fada ne kana kwance zaka fada kana tuki a cikin motarka zaka fada mace kina nika ko da yake yanzu ba sa nika hmm? ko sai blender kina blender zaki iya fada hmm? kana office kana typing za ka iya faɗa kana tafiya kana gudun exercise na safa da ake yi maimakon ka rinka 1 2 3 kana wani ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana exercise ka samu lafiya ta jiki ka samu lafiyar ruhi saboda haka kaga wannan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka same su da sauki albaqiyatu salihat nan masu saukin fada masu saukin yi za ka faɗe su a kowane lokaci ba sai ka shigo masallaci ba ba sai kana gida ba ko a wajen aiki ko a hanya ko a yaushe to wannan su ne suka fi ƙauna su ne suka fi lada a wajen Allah kuma su ne wa khairun amala kuma su ne suka fi abun buri mai mutum yake buri yawanci mutum ba ka raba shi da buri kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana suran mutum ya ce ga burinsa ga kuma ajalinsa koyaushe burinka ya fice ajalinka kana shirin komawa sabon gida nan kwa mutuwarka ana yi gobe za ka koma sabon gidan ne amma duk shirinka da tanadinka za ka koma sabon gida kaga burinka ya ketare ajalin tabbas ko ajalin ne ba burin ba to abin da ya fi kyau na buri wanda ka san tabbas za ka same shi shine albaƙiyatu salihat amma burin abin duniya babu tabbas a gare shi babu tabbas a gare shi kana ganin mutane da suka rinka hankolan samun neman abu su gama shan wahalarsu sai sun zo lokacin da za su tsinki abinan da za su tsinki 'ya'yan itacin wahalar tasu sai ajali ya hana to wannan babu iyaka to shi yasa sai Allah ya yi mana wannan wa'azi khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to kuma ba wai wannan ne kadai ba inda ma anan ta tsaya shikenan jin dadin duniya yana karewa anan a'a akwai abin da yake jiran mu shine Allah ya gaya mana ranar lahira kuma yawma nusayyiru jibala wa taral arda ma'amidatan wa fa lam nughadir min منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ba za ku yanki tambayoyin ba sai a yi wannan Allah ku yanki tambayoyin Allah ya ce wa yau manu jibal ka kuma tunatar da su ya rasulallah a ranar da za mu tafiyar da duwatsu wato duwatsu za su yi tafiya kamar angalala وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب marra sahab haka zaka ga sun zamanto wato wannan girgizar ƙasa da za a yi ta tashin alkiyama wanda duwatsu za su koma su zamanto wato kamar angalala haka za su rinka wato kamar auduga soɓaɓɓa haka za su rinka tafiya watar al'arda bariza kuma kana ganin ƙasa bayyananna wato a shimfiɗa babu komai a jikinta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusharun nasu ala ardin bai a a bayda'a afra laysa fiha alamun li za a tashi mutane a kan ƙasa wadda take fara wato fara pat mulmulalla wato dandakanka kai ka ce gari ne wanda aka tankaɗe shi babu wani alama yanzu ko mutum ko a mafarki ne kaga duniya kaga ƙasan nan da kake gani baka taba ganin ƙasa ba tare da ko dutse ko bishiya ko wani gini da ya kare ta ba kaga ƙasa iya ganin ka shimfiɗa take babu komai ko a mafarki ne wannan bai isa tashin hankali ba to a wannan halin za a tashi ranar alkiyama wataral arda bariza kuma kana ganin ƙasa wato a shimfiɗin miƙaƙƙiya bayyananna wahashar nahu. sai muka tashe kuma muka tashe su nan aka ce muka tashe su dan an faɗi kan cewar abin da zai faru wato za a yi waɗannan abubuwan amma nan sai ce kuma muka tashe su domin wato yana daga cikin ma'ana biyu ce a nan daga abin da ake ba da labarin cewar zai afku amma a faɗe shi asirar cewa ya riga ya afku saboda an san abu ne wanda yake a wajen Allah tamkar ha'anyi saboda a cikin ilimin Allah ranar lahirar kamar yanzu ne kamar an yi ta ne saboda haka har Allah yana ba da labarin ma an yi ne muka tara su wahashar nahum ko kuma wahashar nahum wato lokacin da duwatsu za su rinka tafiya a wannan girgizar ƙasar ƙasa ta zamanto kakka to alhali wannan wawul hal ce alhali mun tashe su wato sai an yi tashin alkiyama kowa ya fito daga kabari kowa sai ya ga wannan tashin hankalin ba waɗanda aka yi tashin alkiyama ne kawai za su ga wannan tashin hankalin ba waɗanda kowa zai fito daga cikin kabari sannan ya ga wannan tashin hankalin na kawo ƙarshen wannan tsarin na halitta na rayuwa da su gravity ɗin nan da su menene da dukkan da saman da taurarin da a ƙasar da duwatsun da koguna da tekunan da suke ciki duk nizamin tsarin gabaki ɗaya zai ƙare wani sabon tsari ne zai zo na rayuwar lahira Wahashar wahasharnahum muka tashe su falam nughadir minhum ahada ba mu bar ɗaya ba daga cikinsu. ba wanda za a bari qul innal na wal akhirina lamajmu'una limiqati ila miqati yawmin ma'lum na farko da na ƙarshe, wallahi duk za a tara su ya zuwa ga miƙatin rana wadda take sananna da kuma a cikin surat hud me yake zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wannan rana ce da ake tara mutane gare ta rana ce da kowa sai ya halarce ta idan mutum yana takamar shi wani ne ya ki mutuwa ballantana ya ce ba za a kawo shi wannan ranar ba saboda haka kowa sai ya halarce ta falam nugadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa kuma aka bijirar da su gaban ubangijinka saffan a sahu sahu to an yi sab aka ce sahu ɗaya ne za a yi waɗansu kuma suka ce saffan ai sufufan saboda haka jinsi ne sahu sahu haka za a bijire wato kamar yadda ɗabi'ar masu laifi suke idan aka kawo su gaban bayi da suke laifi aka kawo su gaban sayyadinsu a tsayar da su sun yi sahu a miƙe suna tsorace to amma nan Allah bai ce wa uri zuwa alallahi ba sai ya ce wa uri ala rabbika aka bijirar da su waɗannan da kake kiransu suna cewa kai makaryaci ne gaban ubangijinka ubangijinka ya rasulallah rannan zai rannan zaka san cewar ga su su da suke cewa kai makaryaci ne to ubangijinka ɗin da ya aiko ka a gabansa za a bijire su saboda haka akwai fa'idar da aka danganta sunan Allah da wannan sifa ta kasancewar ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a yi rarrashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kwantar da hankalinsa domin rana ce ta tashin hankali wato wannan rana da ake bijirar da su kamar su ne ake bijirarwa gaban ubangijinka kai kana cikin aminci su da suka rinka karyata haka ga wanda ya aiko kaɗin to a gabansa za a bijirar da su laƙadiji muna kama naku. za a ce musu wallahi fa tabbas gashi kun zo mu kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku marra farko ai za a gaya musu waɗanda suke inkarin tashin alkiyama ba kuna cewa ba za a tashar da mu ba to kamar yadda muka halice ku marra farko gashi mun zo da ku laqad ji'tumuna kun laqad khalaqnakum mun halice ku wannan yake nuna kan cewar dawo wanda za a yi wata sabuwar halitta ce wata sabuwar halitta ce za a yi amma halitta wadda ba ta buƙatar haɗuwar uba da ɗa da digon mani da zai taso halitta ce ta kudurar Allah halitta ce ta kun yaku Allah zai ce daga inda aka binne ka fito sai ka fito hufatan uratan gurlan ba takalmi ba a, a, a, ba kaciya ba tufafi aisha ta ce ya rasulallah maza da mata suna ganin al'aurar juna ya ce al'amru a shaddu min zalika ya aisha al'amarin ya fi wannan tsanani ya aisha yaushe ma kake ganin wai akwai al'aura yaushe kake ganin tsiraici yaushe kake da lokaci za a kan cewa wani tsirara yake bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida amma bari kuna riyawa cewar ba za mu sanya muku lokaci na tashin ku bayan mutuwa ba wa wudi alkitab kuma aka sanya littafi shine kowane mutum aka sanya masa littafinsa littafin aikinsa fataral na na min mafihi sai ka rinka ganin mujirmai wato masu yi Allah laifi kafirai kenan mushfiƙina suna masu tsoro min mafihi da abin da ke cikinsa na zanubai sun san abin da suka yi kafirci ne da inkari ga Allah da ba'a ga manzannin Allah da azabtar da manzannin Allah da azabtar da bayan Allah da ƙarya da tukutuku da ƙulle-ƙulle da makirci da sharholiya a duniya to suka suka suna jin tsoron don sun ga abin da ke cikinsa kamar mutum ne a je a yi rikodin ɗinsa yana alfasha an yi rikodin ɗinsa ya san ya je inda ya je an ɗauki hoton gaba ɗaya sai aka kawo masa ana sawa yana ganin gidan ya zai yi dan Allah ka yi mun sutura ka rufa mun asiri to mushfiqina suna jin tsoron abin da ke cikin sa wa yaquluna suna cewa ya wailatana ya kai can mu ya to ya halakar mu mali hadal kitab me ke da wannan littafi me yaya wannan littafi yake me ya same shi la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin kankanwa ko babba na dukkan abin da muka aikata illa a ahsaha face ya kiyaye ta wa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata halartacce wala yadhlimu rabbuka ahada ku ka baya zaluntar kowa abinda mutum yayi ne yanzu dan Allah ku duba ku gani ko yaushe ina bada wannan misalin da yanda yanzu kun san ba suna maganar google address ba in kana da google address ɗinka kana amfani da smartphone akwai wani abu da za ka sa in ka sanya shi duk inda ka je zai nuna maka eh IP address ɗinka duk inda ka je zai nuna maka kuma kaga ba wata kamera bace ko ba wata kamera bace amma duk inda ka je zai nuna maka saboda in ka je masallaci za a gani in club ma ka je da daddare za a gani to mutum ya yi wannan mutum da Allah ne ya kimsa masa wannan basirar ballantana Allah yanzu kana jin electromagnetic field da ya kewaye duniya da kake tafiya duk ba na ɗaya yake ba duk ba na ɗaya yake ba kai ne kake buƙatar sai ka samu ƙaton hard disk ko ka samu cloud wadda za ka je ka tura information ba ka san irin abubuwan da Allah ya halitta a cikin halitta su wanda yake na ɗa ba duk abin da kake yi na ɗa ake yi Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu ga alkhairi wannan ya nuna mana muhimmancin mu kula da abin da muke aikatawa domin duk abin da muke yi Allah yana na ɗansa, wato mala'ikun Allah suna na ɗansa kuma za a zo a nuna mana wanda Allah ya ji kansa ne wanda Allah ya masa sutura ya ce kayi kayi kaza kayi kaza tsakaninka da Allah sai ce to na rufa maka asiri duniya ba wanda sani to yau ma zan yafe maka tafi na yafe maka Allah ka samu a cikin waɗanda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين